أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da sanin kai da muhimmancin haka a cikin ruwayoyi na addinin musulunci ruwayoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka insha Allah wannan darasi ma zai kasance karasawa a cikin wannan maudu'i din da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu kamar yadda muka yi bayani dangane da muhimmancin sanin kai inda muka nuna yana da muhimmanci zamanto mutum ya san kansa yin haka shine zai ba shi rabauta shine zai ba shi nasara shine zai ba shi dacewa mafi girma duniyansa da lahiransa kamar da ya gabata cikin hadisin imamu ali alaihissalam hakanan imamu ali alaihissalam cikin sashen hadisansa yana bayani dangane da muhimmancin sanin kai yake cewa mallam ya arif nafsahu ba'uda an sabilin naja wa habata fi dalal wal jahalat yana cewa duk mutumin da bai san kansa ba duk mutumin da ya jahilce kansa to shikenan ya nisanta daga hanyar tsira kowa yana neman tsira duniya da lahira kowa yana son ya tsira amma menene hanyar tsira menene mutum zai aikata ya zamanto ya tsira wannan da yawa sun gafala daga wannan al'amarin wannan ku ba al'amari ba ne illa lizimtan sanin kai a zamanto mutum ya yi ƙoƙari ganin cewa ya san kanshi ya yi bincike dangane da halayen shi ya yi bincike dangane da sirrukansa ya yi bincike dangane da dalilin zuwan shi a wannan duniya ya yi bincike dangane da karaman shi da muhimmancinsa a wurin ubangijinsa wannan shine zai ingiza shi ya zamanto ya lizimci hanyar tsira sannan ya zamanto ya samu tsira rashin yin haka kuma shine zai nisantar da shi daga tsira daga hanyar tsira sannan zai abka a cikin bata da kuma jahala kenan mafi yawan mutane wanda suke rayuwa a cikin bata mafi yawan mutane wanda suke rayuwa a cikin jahala mafi yawan mutane wanda suka nisanta daga hanya na tsira dalilin shi menene shine sun jahalci kansu sun kasa sanin su wane ne ina suka hito menene suka zo yi cikin wannan duniyan ina za su koma me ake bukata da su a wannan rayuwa din sun jahalci haka sakamakon haka suka fada cikin waɗannan haɗurra sakamakon haka suka hada a cikin asara na hal abada wal billah ki nuna mana mutum ya san kanshi yana da gayan muhimmanci domin zai sa mutum ya zamanto ya lizamce ya samu hanya ta tsira zai nisantar da mutum daga bata zai nisantar da mutum daga jihala. hakanan ya zo hadisi daga imam ali alaihi salam har yanzu yana cewa al'arifu man arifa nafsa fa'ataqaha wa nazzahaha an kulle ma yubaiduha yana cewa mutumin da yake arifi mutumin da ya san Allah subhanahu wata'ala wani irin mutum ne yace shine mutumin da ya intar da zuciyarsa ma'ana intar da ita daga bautan son rai ya azata akan bautan Allah subhanahu wa ta'ala domin ran mutum idan ya kasance bai intu ba daga son zuciya daga son rai to shikenan ya kasance kenan bawan son rai ya kasance kenan bawan son zuciya da sha'awowi yanzu ya tashi daga matsayin sabawa na Allah subhanahu ta'ala yana bukatan sai mutum ya ‘yantar da kanshi daga bautan waɗannan abubuwan ya zuwa ga bautan Allah subhanahu ta'ala lokacin mutum ya kasance ɗa na hakika ya kasance bawa na hakika na Allah subhanahu ta'ala amma idan ya zamanto mutum bai damu da wannan ba to shikenan har yanzu yana cikin bautan sha'awoyinsa yana cikin bautan shaidan hakanan kuma ya tsarkake ta daga dukkanin wani abin da zai nisantar da ita daga Allah subhanahu wata'ala zai nisantar da ita daga hanya na tsira wannan shine arifi wannan shine wanda ya san Allah subhanahu wata'ala wannan shine wanda ya san kansa wannan yana nuna mana muhimmancin sanin kai da kuma sa'ayi domin ganin cewa mutum ya san kansa saboda irin falalan da take ɗauke da shi da darajar da take ɗauke da shi da nasarar da take ɗauke da shi da rabon da take ɗauke da shi duniya da lahira sannan kuma wannan hadisi ya nuna mana hanyar da mutum zai bi ya san kansa hanyar da mutum zai bi ya san ubangijinsa hanyar da mutum zai bi ya kasance arifi na hakika shine me shine zamanto ya tadda da zuciyar shi daga bautan son rai zuwa ga bautan Allah subhanahu shi ne zamantu ya tsarkake zuciyar shi daga dukkan wani abin da zai iya nisantar da ita daga hanya na tsira zai iya nisantar da ita daga Allah subhanahu ta’ala kenan wannan yana nuna mana muhimmancin sanin kai da kuma hanyar da mutum zai bi ya ga cewa ya san kansa ya san ubangijinsa hakanan ya zo daga imam ali alayhi salam a yanzu wannan hadisan din sun zo ne a cikin gurarul hikam littafi na wanda ya tara hikimomi na amir muminin alayhi salam yana cewa aktharun nasi ma'rifatan li nafsihi akhwafuhum li rabbih wanda suka fi kowa sanin kansu cikin mutane su ne wanda suka fi kowa jin tsoron ubangijinsu tun gwargwadon tsoron Allah subhanahu wata'ala gwargwadon tsoronka ga Ubangijinka gwargwadon tsoronka ga Allah subhanahu wata'ala gwargwadon sanin kanka wanda suka fi kowa jin tsoron Allah subhanahu wata'ala a cikin mutane su ne kuma suka fi kowa sanin kansu saboda me saboda duk lokacin da mutum ya bincika kansa yi sa'ayi wurin sanin shi wane ne zai san Allah subhanahu wata'ala idan ya san Allah subhanahu wata'ala kuma zai ji tsoronsa zai nisanci hannun Allah subhanahu wata'ala zai lizimci umarnin Allah subhanahu wata'ala kenan gwargwadon jin tsoron Allah subhanahu wata'ala gwargwadon sanin kai duk wanda ya fi sanin kansa ya fi kowa jin tsoron Allah subhanahu wata'ala shi sa za ka samu annabawa manzanni da wasiyansu sun kasance sun fi kowa jin tsoron Allah subhanahu wata'ala saboda me saboda wannan sun fi kowa sanin kansu wannan ya lizimta musu ya gadar musu da sanin ubangijinsu da suka san ubangijinsu kuma sai kasance sun fi kowa jin tsoronsa ina wani yana nuna mana muhimmancin sanin kai saboda irin asarikin da suke rattabuwa akan irin fa'idodi fa'idodin da suke biyowa akan sanin kai duk lokacin da mutum ya san kanshi shi kenan ya samu dacewa ya samu dama na sanin ubangijinsa wannan kuma zai kasance ya gadar masa da jin tsoron ubangijinsa hakanan za mu iya gani cikin hadisai na imam ali salam yana nuna mana muhimmancin sanin kai da kuma lizimcin ya zamanto mutum ya yi sa'ayi wurin sanin kai da ma hanyar da mutum zai bi ya ga cewa ya san kansa imam ali salam yana cewa man arafa nafsahu jahadaha wa man jahila nafsahu ahmalaha yana cewa mutumin da ya san kansa to sai ya yaƙi zuciyar shi ya yaƙi kansa kenan in dai ka san kai wane ne ka san me yasa Allah subhanahu wata'ala ya halicce ka ka san me yasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo ka wannan duniya ka san muhimmancin kasancewanka a wannan duniya ka san kuma inda za ka koma to lazim ne zamanto ka yaƙi kanka ya za ka yaƙi kanka za ka yaƙe kanka ta hanya hana ma zuciyanka abin da yake so abin da yake raya maka saboda galiban zuciya tana umarni ne da mummuna shi yasa ya zo a cikin sashen riwayoyi na musulunci hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda ya fi kowa kiyayya da kai shine zuciyanka da yake tsakanin ƙirshinka to so mutum zai ɗauka shaidan makiyinsa ne haka al'amarin yake so da wani lokaci cikin mutane ko cikin aljanu mutum zai tashkisin wani makiyinsa ne yana iya kasancewa haka amma wanda ya fi duk waɗannan ƙeya da mutum shine zuciyar shi wadda addakwai cikin kirjinsa kamar da ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ada aduwak nafsuka allati bayna jambayka kidan lazim ne zamanto mutum ya himmantu da yaƙan wannan maƙiyi da muraƙaban shi ya zamanto ba duk abin da yake so ba ko da ya saba ma Allah subhanahu wata'ala zai aikata ya zamanto ya yi ƙoƙarin samun saitara akan zuciyar shi ya aza shi akan abin da Allah subhanahu wata'ala yake so ya nisantar da shi daga abin da Allah subhanahu wata'ala bai so wannan shi ne zai sa ya san kansa kuma in ya san kansa zai san ubangijinsa sannan zai ji tsoron ubangijinsa sannan zai samu falaloli da darajoji wanda suke tare da haka amma wanda ya shahalci kansa fa to shikenan ahmalaha sai zamanto ya yi sakaci dangane da ita bai kula da ita ba da yawa ko mutanen da muke gani yanzu a cikin wannan rayuwar mu sawa'an sun kasance musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ne wanda suke yin sakaci dangane da mujahadan zuciya da kuma tarbiyyantar da zuciya da kuma sa'ayi wurin gyara ɗabi'u saboda Allah subhanahu Ta'ala) za ga cewa sun shahalci kansu ne sakamakon sun shahalci kansu ne da a ce sun san kansu sun fahimci kansu sun fahimci hakikaninsu to da lallai ba su kasa sun yi watsi da zuciyarsu sun yi sakaci akan zuciyarsu har ya zamanto shaidan ya samu a kan zuciya ba abin da take umarni sai mummuna wannan kenan in za mu yi muraja'an ayoyi na alkur'ani masu girma da ma sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma na iyalan gidan tsarkaka za mu samu bayanai da daman gaske wanda suke bayani dangane da muhimmancin sanin kai da kuma muhimmancin yakar zuciya da kuma ƙoƙarin tarbiyyantar da zuciya a fagen gyaran ɗabi'u da kuma kyautar ɗabi'u saboda haka kenan wannan shine mataki wanda yake biyowa bayan matakai wanda muka ambata dangane da matakan da mutum zai hau wurin ganin cewa kyautata ɗabi'unsa a ya tsarkake ɗabi'unsa daga miyagu zuwa ga kyawawa shine zamanto ya san kanshi in ya san kanshi zai san ubangijinsa in ya san ubangijinsa zai ji tsoronsa in ya ji tsoronsa zai samu dukkanin rabo na duniya da na lahira wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfani da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin